والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نزهة الفكر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن روى الراوي رواية الأكاد العشر رواية الأكابر عن الأصاغر ويروى الراوي عن من هو دونه idan mai ruwaya ya ruwaito daga wanda yake kasa da shi a wajen shekaru luki ko wajen haduwa da malami a wajen shekaru ko wajen haduwa da malami ko kuma wajen gwargwado gwargwadon ainihin karatu فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأفراد wannan nau'i shine ruwaya manya daga ƙanana an shi shine ma'ana idan idan mai ruwaya ya ruwaito daga wanda yake ƙasa da shi a wajen shekaru ko wajen haduwa ko wajen daraja wane ya fi wane daraja sai kuma wanda ya fi darajan sai ya ruwaito daga na ƙasa da shi ko wanda ya fi shekaru ya ruwaito daga na ƙasa da shi ko kuma wanda ya haɗu da ainihin manzan Allah sai ruwaito daga wanda bai haɗu da shi ba misali ko kuma wani ya riga wani haɗuwa da manzan Allah sai kuma wanda ya riga haɗuwan sai ruwaito daga wancan wanda ba wanda daga baya ya haɗu riwayatul aba anil abna sannan na biyu akwai ruwayan ubanni daga su shi ma akwai ruwayan ubanni kaga uba ya ruwaito hadisi daga ɗan shi na'am wa minhu ay wa min jumlati hadha an-naw daga cikin jumlan wannan nau'i huwa akhassu min min mutlaki ya fi zama khas biye da ainihin mutlakin shi akwai a aba anil abna akwai ruwayan ubanni daga yaya wasu sahaba an tabi'in ruwayan sahabbai daga tabi'ai ruwayan malami daga ɗalibinsa da makamancin wannan da ana samun wannan gaba ɗaya an gari kada mutum ya ɗauka hadisin an samu inkilabi ne ko an samu kal a cikin ruwaya ya za a yi baba ya ruwaito daga ɗa ya za a yi malami ya ruwaito daga ɗalibi to duk yana faruwa idan mutum ya ga wannan kare ya ruɗe na'am wa fi asihi kasra sannan a cikin akasin shi akwai yawa wa'annan duk ba su da yawa ko ruwayan manya daga ƙanana ba shi da yawa ruwayan ubanni daga ƴaƴa ba su da yawa amma ruwayan mai shi ne a cikin akasin shi ne ruwayan ƴaƴa daga ubanni ruwaya ainihin ƙanana daga manya akwai yawa li'annahu huwa al-jafatu al-maslukatu ghaliban domin shine hanya abin shiga galiban galiban a wajen ruwayan hadisi wannan shine hanyar da ake shiga na'am kishin eh wa man rawa ana bihi an jaddi eh daga cikin su akwai wanda ya ruwaito daga baban shi daga kakan shi wa fa'idatu ma'rifatu zalik fa'idan sanin wannan at-tilmiz التمييز بين المراتب wato bambanta tsakanin martabobin su tanzilun nas manazilahum kuma a saukar da mutane kowa matsayinsa ko ba gaba wannan uba ne wannan ɗani wannan malami ne wannan ɗalibi ne wannan tabi'i ne wannan wannan sahabi ne na wakar sannafa al-khatib fi riwayat abani al-abna hakika khatib al-baghdadi yayi wallafa game da ruwayan ubanni daga ƴaƴansu ya wallafa taslifan wallafa نعم وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين يا يا وانا والجزء من سوقي دغني da ruwayan sahabbai daga tabi'ai نعم وجمع الحافظ صلاح الدين ومنه من روى عن أبيه ومنه من روى عن أبيه عن جده an gane ku daga cikin su wa jama'a al-hafiz salahuddin al-ala'i al-hafiz salahuddin al-ala'i ya tattaro lamilan da akhirin daga cikin malamai mutaakhirin ya tattaro mujalladan kabira wani mujalladi babba bi ma'rifati ma rawa anabi an jaddi da dangane da sanin wanda ya ruwaito daga baban da kakan shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi kamar misali amru bin shu'aib an abi an jaddihi an gane ku wa qasamahu aqsaman kuma ya kasa su kashi kashi wa minhu ma yaqulu ad-damir fi qawli an jaddihi daga cikin sa akwai abin da damiri cikin cikin faɗinsa wato yake koma yana komawa alal rawi ga mai ruwayan an jabda rawi daga kakan mai ruwayan ومن ما يعود الضمير فيه fi adabi daga cikin akwai abin da damiri ke koma zuwa ba cikin ce amr bin shu'aib an abi an jaddi yi misali to jaddi man jaddi amr ko jaddi baban an gani akwai wanda jabir ke koma wajen shi amur din misali akwai wanda shi kuma wajen baban misali na kawo misali da amur ne wa bayyana zalika wa haqqaqa kuma ya yi bayanin wannan ya yi ta tahqiqin sa wa kharaja fi kulli tarjamatin hadisan fi marwi wato ya yi takariji a cikin kowace tarjama ya fitar da ainihin hadisi daga wanda ya ruwaito shi wa qad laqastu kitab kitabahul mazkur haqiqa nayi talhifi nayi summarize din littafin shi aka ambata na wazitu alayhi tarajim kathira ina tsara mai wasu tarjamomi da yawa wanda bai kawo ba wa aktaru ma waqa fi ma tasaddala bihi riwayat mafi yawan abin da ya auku cikin sa shine abin da riwayoyi suka yi tasassuli anil aba bi arba'ati ashara aban da ubanni goma sai tasassuli da ubanni goma sha hudu Thank you. tsakarin gowa ya kwani ba ƙaramin tsawo ba shan baikuniya المقاطعة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم a وهي أن يكتب الشيخ مرويته شيني مالمي يرويته wato abin ruwaitowansa ko sashen abin ruwaitawan lihabir auba'id ga wanda yake nan ko wanda baya nan Na bi a wa bi amri eh, malami ya ruwaito ruwaito ruwaitowansa ko sashen ruwaito ruwaitawan ga wani wanda yake haɗe ko ga wani wanda baya nan bi da rubutun malamin ko malami ya yi umarni a rubuta na wahiyar nau'i biyu ne akwai mukataba akwai mukataba wanda an gwama shi da ijaza bayan malamin ya rubuta shehi ya rubuta sannan kuma sai ya bashi ijaza ya rubuta daga gare shi misali ya ce, na baka ijazan abinda na rubuta a gare ka au ilaiki ko abin da rubuta zuwa gare ka ko makamancin wannan nan ba mujarrada an ijaza akwai mukataba wanda ya tsaraitu daga ijaza babu ijaza a cikin sa ka an yi duktasar alal kitaba kamar a takaitu da rubutu kawai wai ka an yi tasira kenan ya takaitu akan rubutu kawai kuma ya aika masa wala yujiru amma ba zai ba shi ijaza da ruwayanta ba hukunci irin wannan ya hukuma wal mukatabatul mabruna bil ijaza bi hadha wato shi mukataba wanda yake an gwama shi da ijaza wato inga wato ingantaccen mukataba ne ingantacce ne wa hiya kal munawala al na bil ijaza shi daidai yake da munawala wanda an gwama shi da ijaza za a yi aiki da shi amal mujarrada amma mukataba al-mukataba al-mujarrada mana amin ha qaumun wa ajazaha ha akharun sai wasu mutane suka yi hani gare shi wasu mutane kuma suka suka halatta shi cewa ana iya ruwaya da shi na'am wasahih al-mashhur jawaz mukataba al-mujarrada ingantacce wanda ya shahara halaccin mukataba mujarrada inda mutum to menene amfanin rubuta wanda ya zuwa gare ka malamin ka ne ya rubuta wasu hadisai ya ce a kai maka kawai sai shuru bai ce na baka ijaza ka ruwaito wannan hadisi daga gare da ba to shi malamin mai yake nufi na rubutun da har ya rubuta wasu na cewa to ai ya rubuta ne kawai don shi ɗalibin ya gani kawai shi ke nan, ya aji kare ya ruwaito to ya gani kawai sai bai a'a wasu na gani kawai ai rubuta wanda ya aika masa alama ne cewa kaman ya yi da ya ruwaito gare shi la yushtaratu ala sahih al-bayyina ala al ba a shartantawa ga zance ingantacce wanda yake bayyana ne ba a shartantawa ala al-khadd bila akan rubutu wato a ce ai an gane rubutun malam ne bal yafi ma'rifatu al-maktub ilayhi a yana isa a san wanda aka rubuta wasiƙa zuwa gare shi wa aka rubuta wasiƙa zuwa gare shi wannan kitaba din wa aka rubuta gare shi da katbil katib Eh, bal yakfi ma'rifatul maktub ilayhi li qadri katib yana isa sanin wanda aka rubuta ma ainihin mukataba din ya san rubutun mai rubutun ya san rubutun wanda ya rubuto mai din an gane ko da annal khadda la yashtabiu bi ghairi domin rubutu baya rikicewa da wani sa baya rikicewa a wannan zamanin zaka rubutu wani yayi kama da na wani ba mu san kila zamanin su baya haka amma a wannan zamanin kasa zaka wani yayi rubutu wani ma na iya kwaikwayo rubutun wani A gani wani ma ba ma wani har signature naka zai kwaikwaya kuma ya je a shi kudin ka an gani na alfawu da ada lafuzza na adai a tafsiru da lafzin kitaba yauwa a bayyana da lafazin kitaba Ka taba ilayya fulan taba ilayya fulanun aw mukayyada misli ne aw akhbarani mukatabatan eh ko a kayyade shi a ce haddasa ni. ko kuma akbarani mukatabatan haddasani au akbarani mukatabatan hmm. baya halatta kawai ce haddasani idan kitaba aka ce haddasani to akwai matsala shi kadai ne mai ruwa uku ah. wannan littafin ya dafe shi ne asalin da wanda kuka amfani da shi a kurin in na karɓa ce ka so wani shi ne amma shi ne wanda ake titi talaf suna da shi talaf suna da shi ne ya yi gashi bai gashi ba ne ala mata yana da shi na ila wajen nashi da malam zula ya bace idan ma wannan dan hashiyan kasa da nan hashiya ne akwai wani rubutu a ƙasa yanzu shi ne babu naku wani zuwa da wani na tafsira bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir كان جبريل ين مبحث آه، مبحث نعم, نعم. نعم. المبحث التاسع أتكي وقد كان جبريل المبحث التاسي وقد نعم. كان جبريل هذا تاشي فقط أنا فكان جبريل ينزل بالآية حقيقة يا كسن شيء جبريل ينا سوك آية. الآية الآية الآيوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيئي وحي انت أزوها منزول صلى الله عليه وسلم يدله على موضع كل آية سيئ نونا مسا ورنقون آية مسا الله سيئ نونا مع جبريل كي سيئ نونا ومنزول مطين فون آية وانا آية خش أو جيتها wannan aya shi a waje kaza min suratiha eh daga suranta kuma yuballigu yuballighuha yuballigu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi sannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan aya ga sahabbansa wa yakrahuha alaihim sai ya karanta ta a gare su wa yastah ya ko yastah idahum iyaha kuma sai ya nemi su haddace ta wa yafazuna sai su haddace ya nemi su haddace sai su haddace min fawrihim ta haddace da gaggawansu kuma ya tuluna mamahu ma hafi sannan sai su karanta gaban manzan Allah abin da suka haddace bayan sun haddace din su karanta a gaban shi ce haka ne ma ya amuru kuntabar wahayi. sannan yana umurtan kuntabar wahayi, masu rubutun wahayi na mace ma anzara. ma da rubuta abin da aka saukar na wai ayyana lafon asura sura turu za'u fiha aya kuma sai ya ayyana musu sura wanda ya kamata a sanya ayan ce wannan ayan ya kamata a sashi a cikin suratul muzammil wannan ayan ya kamata a sashi a cikin suratul baqara duk wata aya sai ya nuna ga inda ya cancanta a sashi hawai ayat eh ko kuma ga ayoyi ya nuna ga ayoyi nan sai ya nuna wurin da za a sa su kamar ya ayyana lakum mawdi al-aya kamar yadda yake ayyana musu wurin aya ko wurin ayoyi da sura fa sai ce musu da'u hadhihi al-ayat fi surati kaza eh, ku sanya wa'annan ayoyi a cikin sura kaza mm, bi janibi ayati kaza a gefen aya kaza bi hadhihi sura a cikin wannan sura to kana jibril yu'aridu al-qur'an ya kasance jibril yana gujiro masa da al fi ramadan fi ramadan eh jibril yana bujiro manzo al a cikin ramadan a kowane shekara su ɗaya duk ramadan ana bujiro mai da qur'ani su ɗaya wa aradahu fil aam alladhi tufiya fihi marratayn sai ya bujiro mai da shi a cikin shekarar da manzo ya rasu a gare shi sai ya bujiro mai sau biyu ko a lokacin ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira Fatima radiyallahu anha tace malaika Jibril da ya saba saukar min da aya duk Ramadan yana bujiro min da Qur'ani su ɗaya, sai gashi wannan shekara ya bujiro min sau biyu gaskiya ba na ganin wani abu face ajali na ya kusa a lokacin shi ne fatima radiyallahu anha ta fashe da kuka tana ta kuka tana ta kuka a lokacin sai goma Allah sai ya ƙara masa wani sirri a kulli kawai sai ta yi murmushi an gane wani ku? to ai shi ne lokacin Aisha radiyallahu anha wato bayan sun gama magana da manzo sai ta kira Fatima radiyallahu anha yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya keɓance ki daga cikin matayensa da 'ya'yansa ya keɓance ki da wani sirri ko za ki ɗan gaya mu abin da gaya miki shi ne sai ta gaya mata aisha na tabunta amma bayan manzo Allah ya rasu shi ne aisha take ƙara tambayar ta a wancan lokacin da ban gaya miki ba amma yanzu ina annabi ya rasu ban gaya miki shine sai ta gaya ma Aisha radiyallahu anha wannan sakon cewa manzo sallallahu alaihi wasallam suna zaune da shi sai manzo Allah ya mata sirri cewa mala'ika Jibril ya saba saukar masa da Qur'ani so kadda din Ramadan yana bujiro mai da shi to wannan shekara sai gashi ya bujiro mai da shi so biyu shi yana ganin gaskiya wannan alama ne cewa da ya kusan cika. shi yasa na fashe da kuka daga baya kuma sai annabi ya ƙara mun sirri to ya ke fatima shin ba kya sha'awa ce zaman to shugaban mata aljanna ina so ne zan riga ki tafiya inda za ki tafiya zan zaman to magabaci a gare ki in je in shirya miki waje a can wajen shine sai ta yi dariya to wannan dariya da kika gana yi misali in ji fatima radiyallahu anha na'am وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حين مدارسته حين مدارسته القرآن ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da yana mudarasatu lokacin da yake karantar da lokacin da yake mudarasa na Qur'ani tare da Jibril ma ta sai wa mu'arayatu kula lokacin da yake mudarasa na Qur'ani tare da Jibril kuma yana bujiro da shi gare shi yaqra'uhu murattabul ayat yana karanta shi murattabul ayat abin jeranta ayoyi a gare yana karanta su abin jerar da ayoyi murattabal ayati kama kana yaqra'u kadhalika fi salati kamar yadda ya zama yana karanta shi haka nan a cikin sallar sa mutabi haka nan a wajen hudubar sa yana karantawa a jere haka nan a sauran lokutan sa hatta idan tamma nuzulul نزول القرآن الكريم حسيت سوكا القرآن mai girma ya cika كانت كل آية مرتبة في في سورها يا kasance kowace aya a bar jerantawa ce a cikin suranta na'am wa kad hafizaha anhum sahaba hakika sahabbai sun haddace daga manzo sallallahu alaihi wa sallam biha da jerantuwanta wa kullu man hafiza alquran duk wanda ya haddace qur'ani aw shay'an min ko ya haddace wani abu daga cikin qur'ani sahaba daga cikin sahabbai lam yahfazha illa ala hadha tartib bi hadda ce ba ce akan wannan tartibi wanda ke rantuwa alaihi alhal irin ce rantuwan da yake kai a yanzu bi sahir masahib a cikin sauran qur'anai thumma inna hadha tartib ba'a sannan lalle wannan tartibi wannan ce rantuwan ya yadu wasafa kuma ya wazu bainal muslimin tsakanin musulmai shattal buqa fi shattal bi'a a cikin wurare mabambanta يقرأه في صلاته يقرأونه في صلاته سنة كرن تاش أشكن صلى سو ويدارسونه ويتدارسونه فيما بينهم كما سنة درسيش تكانن سو يسمعه بعضهم من بعض كما ساشن سو يناجي دك ساشي تلقاه بعضهم عن بعض كما ساشي ناكرآ دك ساشي وعليكم السلام نور الباقر Eh, ya karanta ta maka karanta sannan ya yi bayani wato kai maka hamadu da zai yi shafa da bayanin bidiyo abinda ayan ya ɗagunsa eh ibrahim zai gaya masa abinda ayoyin ya ƙunsa wannan aya tana da kaza ko kuma ce to kai me ka fahimta kan aya sai ya yi sai kuma ya mai bayani yadda abinda Allah ya aiko shi da shiga ma'anar ayan nan eh الباغي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنها أي الأمور التي عمت البلوى في هذه البلاد أي دقيقة دقيقة al'amuran da bala'i ya game da shi a cikin wayannan garuruwa ma ya salu al-jufal isaru gairu muhim isaru gairu muhim shine fifita abinda ba shine muhimmi ba an gane a aikata shi a bar abin abinda yake muhimmi nisu salawatin layali misalin salloli na darare da salloli na kwanaki alfazila masu daraja wal amalu bi riwayatil batila da yin aiki da ruwayoyi ba batattu wa tarkul wadih wa tarku da barin ilimi wanda yake wadihan ilimi wanda yake bayyananne sai a bar shi a zo a dauki abin da ba bayyananne ba na misal salatu awwal al misalin farkon sallan farkon alhamis na rajab sallan farkon alhamis na me na watan rajab a gani ka gani yin sallah dai abu ne mai kyau amma a wari. farkon alhamis na rajab akwai matsala na'am can gaba ne wa lailatul ce ne su min sha'ban da kuma da kuma daren nan na nisfu sha'ban an gani sha'ban ya kai rabi ana samun wasu mutane sai su ware wannan wannan lokaci su ware shi da wani nau'i na ainihin salloli da ibada kaga dai sallah dai abu ne mai kyau amma ware shi da cewa za a yi wani ibada na musamman lokacin sha'aban yana bukatar dalili wani lafi sab'in shirina mai rajar da kuma daren ishirin da bakwai ga watan rajar wa da'i ramadan da wai ban kwana da ramadan shi kan ramadan ana yin ban kwana da shi in ramadan ya kusan zuwa ƙarshe sai a yi ban kwana da shi a raka shi kula da yawon mai hashura eh kamar yadda yanzu ake raka maulidi ko maulidi farko dai ana tarbo shi kamar tara ga wata ko tara ga wata sai a tarbo maulidi sannan daga baya kuma sai a raka shi zuwa gida na fasan gane amma da can masu yi maulidin da sha biyu ga wata rabin awal ne kawai ake maulidin an gama to da raddi ya yi raddi cewa wa ce su ware wannan lokaci da wani nau'i na ibada sai eh to shi ke ba ware ba duk gaba ɗaya kawai mu ta yi sai su fara daga farko kafin ma rabi'ul awal sai a fara kafin wata rabin awal a fara yi sannan sai a raka shi hawa sabi biyu a ta yi ai ba mu ware wata rana ba in ji su kaga ai yanzu an ya karu ne yanzu ko eh masu yin bid'a a da masu yin maulidi a da suna ware sha biyu ne kawai nan ake tsayawa amma yanzu a tarbo shi a raka shi an gani wani ya zila ya ce wa salatu yau da ashura da kuma sallah ranar ashura salatul da eh kaga ranar ashura dai rana ne mai daraja amma ware shi da sallah a ce akwai wani sallah na musamman da ake yi da ashura wannan bid'a ne wa salatul qabr kuma akwai sallar kabari shi kanshi salatul walidain eh sallan akwai salatul qabr wato ma'ana sallah na kabari ila ana yin sallah ne a ringa yin addu'a ga mutanen da ke cikin kabari ko ya abin yake Allahu a'lam ba na so ma in sani wa salatul walidain ba ma fatan Allah ya kawo mana irin wayannan miyagun bidiyoyi a nan a gare kaga irin wannan bidiya salatu kabar ba mu san da shi ba hmm salatul walidai da kuma sallan ma iyaye to shi sallan iyaye ne ake yi ila walidan walidan mu da suka rasu su ne za a ware wata rana a yi sallah domin a yi musu addu'a ila haka ne A gare idan ka yi magana cewa wannan bidiya ne sai to ba ka san iyaye kenan ba ka san ai ma iyaye addu'a ai abin da muke yi a nan wajen ba wani abu muka yi ba muna ma iyaye addu'a ne sallan ne ba shi da kyau ko addu'a an gane sai su haɗa ka da jahilai sai ya ce sallah ba kyau ko kuma ya ce kada ai ma iyaye addu'a shin mutum ya ce kada ma iyaye addu'a bai ce ba kamar su ɗin nan sai su yi amfani da wannan dama domin su hana ka magana ce yaya hukunci mutumin da ya ce iyaye ba su da daraja yaya hukunci mutumin da ya ce kada a yi ma iyaye addu'a dama ya nuna wahabiyawa ba san darajar iyaye ba amma mu mun san darajar mu ta ce kwarai da gaske kwarai da gaske ina ba ta gane wannan to in wayannan idan mutum zai yi raddi zai yi shi ne da hikima yadda zai gamsar da ainihin gama garin mutane in ba haka ba wallahi akan wannan kawai ya isa ma dukan tsiya Eh, da kuma sallan sati sati akwai sallah wai na sati sati kuma hmm? duk sati sun sati ya yi akwai wani nafila wani sallah da ake na musamman mai suna salatul zuhur kulli yawmin wa laylatin yakhussu yakhussu bima yuf'al wato kowane dare kowane yini da dare yukhassu ana kebance shi bima yuf'alu fihi da abin da ake aikatawa a cikin sa kowane yini da dare gaskiya kan za su addini ya zama kunci sosai wa kullu zalika mawdu'un dukan wannan mawdu'u ne ƙarya aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai duk wa'annan gaba ɗaya an kirkiro musu hadisan su to ƙarya ne aka yi ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa minha minha ay al-umur allati ammat al-balwa biha fi hadha daga cikin su ai al'amuran da bala'i ya game da shi a wa'annan garuruwa tatabbu al-fada'i bibiyan falala duk inda falala yake ana nan amma ba a damu da farilla ba wa anwa'il mandubat da nau'i nau'i na mustahabbi wa tawahhama wa tawahhumun najat biha najat biha da kuma tunanin samun tsira ta hanyar bibiyan farala ma baqa'ihim ala muharramat tare da wanzuwan su akan haramun mutum shi ne zina shi ne shaye-shayen giya shi ne cin haram amma sai ta yi nafilfili wai amfanin wannan nafilfili za su kankare mai wancan zanubai na zinace-zinacen da yake yi zanubai na shaye-shayen giyar da yake yi zanubai na cin haram da yake yi yana zaluntar talakawa to idan yayi nafila nafila zai zama to kafara a gare shi ga wannan zanubai ka kenan zai ci gaba da haram kenan zai ci gaba da cin haram ya ta nafila saboda ya samu ainihin wannan falala din wa zunub kuma da zunubai labudda ha da zunubai da aibubuka wanda ba makawa gare shi ya gusar da su zunuban da ya kamata ya gusar da su ya tuba zuwa ga Allah hatta anna kafiran minhum yuhmalu al-fara'id eh hatta inna kafiran minhum yu'addiru al-fara'id har ma wasu da yawa daga cikin su suna wofintar da farilla za ka wani bai damu da ya sallar farilla ba amma akwai kiyaye na fulgili farilla kuma ko uhu yusirun nawafil yana yawaita nafilfili wa yusari'u ilaiha kuma yana gaggawa zuwa gareta. ta الإخوان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والدليل على وجوب الاجتناب البدعة لني ne wancan malin بشفني لني لا تشو دليل على tashi wata rina akan wajabcin nisantar bid'a qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya ce al ja'iz al-hijranu jaiz hijranu zil bid'a wato kauracewa wanda ya halatta shine kauracewa ma'abocin bid'a muzhiral kaba'ir ko mai bayyanar da ainihin kaba'ira wato na ana nufin hajarul muftari kauracewa hajar wanda ya halatta shine ƙaurace wa ma'abocin bid'a ko ma'abocin manyan zunubai kana da aboki sai ya fada cikin zinace zinace ya fada cikin shaye shaye ko ya zamanto daga cikin yankin nafas, ko yana mu'amala da ainihin yan luwaɗi an gano wani ko in mace ce suna mu'amala da masu ne? a nan wajen ya zamanto wajibi mutum ya yi hajar ga wannan abokin ya ƙaurace masa ya daina mu'amala da shi to amma inda gizo ke saka wannan magana ne mai kyau hmm. cewa ƙauracewa wanda ya halatta shine ƙauracewa ma'abocin bid'a ko mai bayyana da manyan zulubai amma matsala shine jingina wannan zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam a gani cewa manzo Allah ya faɗa wannan magana nassi ne na magana mai risala na batan wannan nassi ne na magana mai risala in ba na manta ba sai malam ya manta ko irin alƙalami ya ɗan abin nan yawa ya ɗan karkace sai malam ya ce hadisi to gaskiya ba maganar manzo ne, sallallahu alaihi wasallam قال الشيخ الأخضري الشيخ الأخضري يا شيخ ولا يحل له baya halarta a gare shi abota da fasiki ko zama da fasiki ba tare da lalura ba wani irin lalura ka shiga mota kawai da ka shiga mota za ka yi tafiya ana cikin tafiya kawai sai ga ashe wanda kake zama da shi dan kwaya ne ko wanda kake zama da shi shi ne wannan lalura ne an gane ka riga ka shiga motar kuma bai yiwa a maimar da saninka an gane wannan ku wannan lalura ne wato zaman ka tare da shi a wannan lokacin sannan zama a gidan haya ka biya kuɗin haya na shekara da ka biya kuɗin haya na shekara sai ka zo ka ga makwabcinka ɗan shi'a ne da'in ila shi'ati mai kira zuwa ga shi'ansa ko ɗan ɗalaƙato mai kira zuwa ga ɗalaƙatanci ko sufi mai kira zuwa ga sufanci to irin wannan wato sai ka zauna kan babi na lalura in ko kana da wadata in ka ce su ba kuɗin suka hana sai ka bar gidan kawai in baka da wadata sai ka jira kudin ka ya tsari sannan ka tashi ko ba ka ba amma dai ya halatta a ƙaura wa ɗan bid'a musamman bai kira zuwa ga bid'ansa an gani yawa baya halatta zama da fasiki shin bid'a ce mu fasika ko aiki ne na fasikanci baya halatta mutum ya yi abota da shi ko zama da shi sai da lalura ne wa fi umdatil bayan ya zo cikin littafin umdatul bayan yani annahu la yahillu lil mukallaf abin nabi lalle baya halatta ga mukallaf in yusbaha hiba fasika ya abuci fasiki wala jalisa ko ya zauna tare da fasiki da gairi zarura ba tare da lalura ba wa kaza kullu man kana ala gairi istiqama haka nan duk wanda ya kasance ba akan ainihin istiqama ba bai miƙe kan hanya ba ya zama wajibi ka kaurace masa kar kai mu'amala da shi an gano wannan ko idan ana yawan zama shi dan adam in kana yawan zama da mai laifi to nan gaba za ka gaba ka gyaman laifin eh karanci kenan kuma a hankali a hankali nan gaba za ka iya musharaka ma cikin laifin wannan abokinka ne kullum yana shan sigari cikin kana gyaman sigarin ko yana shan kwaya ga cikin kana gyaman kwayan sosai za ka koma kana gyaman kwayan ne kaɗan ba wani yawa mutum ne kana zama da shi yana zagin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam tun abin na damunka sosai zai kuma yana damun kaɗan kaɗan nan gama in an yi kawai sai ka yi murmushi A gari saboda wannan mu'amala da kake da shi yau da gobe yau da gobe shi dan adam in ya saba da abu abin yakan fita a zuciyarsa an gane baka ganin in ka saba da dan adam na son cin nama amma da zai zama to a yi wata biyu abincin shi kenan safa da ranar da dare an gane ku sai ya ce ma gaskiya yanzu baya son nama a canza mai a kawo mai garin rogo na matan gane wannan zai kai matakin ma da in ya ci nama zai iya yin amai an gane kuma idan mutum da yana kallon wani abu yana yin mamaki mamakin da ya yi yau to gobe mamakin ba zai kai na jiya ba shi kuma ba zai kai na gobe ba a ce baka taba ganin jirgin sama ba a rayuwanka ka saba da ganin rakumi da doki kawai rannan sai ga shi jirgi ya sauko daga daga sama yaya za ka yi mutum zai rikice an gani kuma wannan mutum misali idan sufaye da na wannan mutum za su ce wallahi wali ne karama gari shi wallahi kawai daga wani mutum kawai ya duro da wani daga wani wani abu wani abu kawai kamar tsuntsu ya sauka da shi sama sama kawai kwashi da ma ya tafi da su aikin hajji ya dawo za su ce billahi lazi wali zai yana da karama ina matan gani, sama amma kaga yau da gobe yau da gobe ya sa ko kaga jirgi ba ka tunanin ma mamakin da ke cikin kera shi balantana mamakin da ke cikin hawa jirgin ma sai yanzu har ka yanzu maka hawa jirgi a yi tafiya da kai ayan mamaki ko amma dan adam yau da gobe yau da gobe yakan manta ma da wanda ya jirgi ma ya kokari kai jirgi abin mamaki ne kai ta ba tunawa da wannan to shi dan adam haka yake da zai ga da zai ga wata budurwa ta jin faro shi daga ita sai ainihin wannan brazil da fan subhanallah inna ne kusan zumewa washe gari ta ƙara dawowa subhanallah zai rage muryar ba na ba ɗan biyu subhanallah ba na aiki da shi ba in ta ƙara dawowa ina hamul mushi ta yaɗanyi da ce duniya ya lalace to nan gaba za a kai matakin da suna magana gaba da gaba yana yana bajan a ran su ya miki bajan kire kina kan banza a ta wasa kuma zai manta ma shi ɗalibi ne ma yau da gobe saboda mu'amalan duk imanin ka sai wanda ya shafi ka dan ba ana nufin wai imanin wani ya wallahi duk imanin ka in za ka ringa mu'amala da sabon Allah to a hankali a hankali yana tauye ma ainihin damuwa da wannan sabon to wannan shine hikima Allah ta'ala da yake ya san dan adam da halinsa shi yasa Allah ya kawo ka'idan nan na hajar mutari to in ba kaurace mishi ba yau da gobe yau da gobe sai ya ma tasiri a rayuwa an gano wannan ko eh ne. sai ce ba ya ce kuma ina tsada domin dabi'a yana sata daga cikin dabi'an mutum yau da gobe ya wuce wasa an gane dabi'a yakan sace dabi'a yau in dai zaka zauna da dan bid'a yau da gobe yau da gobe to wallahi karanci ya sama rashin kishi rashin damuwa da bid'a karanci amma mafi girma shine kai ma ya narkar da kai ka zama dan bid'a eh yana sata daga cikin ɗabi'an ainihin abokansa amma abocinsa aujalisahu ko yana sata daga cikin ɗabi'an wanda ya zauna da su domin zai zamanto daga cikinsu saboda maganar manzo annabi na cewa almaru ala dini kalili mutum yana cikin addinin masoyinsa bal yahtar ahadukum man yukhalif fa ɗayan ku ya zaba da wa zai yi soyayya in dai wannan abokinka ne wanda kake makar san shi to zaka bi addini shi ne an gane kuma zaka bi ɗabi'a irin nashi sai ɗayan ku ya duba da wane ne zai yi soyayya an gano na ku wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam yukhtabaru al-mar bi ikhwani da maganar manzo sallallahu alaihi cewa ana jaraba mutum da ƴan uwansa shi ma wannan jingina shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam fihi ma fihi an gano wannan ku wai ana jaraba mutum ne da ɗan uwansa ƴan uwansa kamar da kace abokin barawo barawo ne ka nuna mun ko kai waye ni kuma zan nuna maka ka nuna mun abokanka ni kuma zan nuna maka ko kai waye an bai jona yau yawa idan kana yawan mu'amala da ɗan bid'a wanda yake mai aqidan mai sosai to za mu iya cewa to kai ma in ma ka zama ɗan bid'a ko ka zama ka kusan zama ɗan bid'a ne eh na bayanin bid'a eh ayyuka billahi rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim yace wa mimma ahdathuhu fi babil libas daga cikin abin da suka girgiro a cikin babin tufafi na tulin kun tsawon hannun riga hannun riga ya zama mai tsawo a wasu sa'u kuma ya zama mai faɗi sosai wasu sa'u wa biri a cikin makaru shi wannan a ce makaruha me yasa ya zama makaruhi hannun riga ya yi faɗi kuma ya tsawo me mai da shi makaruhi asali dai ina da iko ya tsinka tufafi na da na gana ma an gane yawa sai dai idan an samu dalilin da ya sanya cewa kada tsinka shi haka sai yi biyayya misali yanzu idan misalin aka ga mutum ya ɗinka wando ya wuce idan sawu sai mu hana shi ko in yace to asali ai al'asalu baqa'u makana la makana asali mutum zai ɗinka kayan shi yadda ya gana man ɗinka kayan shi sai an samu dalilin da yasa yake kare haka daga ce dai eh, akwai dalili dalili shine hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa fil nar abin da yake kasa da idan sawu na tufafi yana cikin wuta na gyauto yana cikin wuta kaga da wannan sai mu hana shi to yanzu idan na sanya hannun riga mai faɗi sai wani ya ce kada in sanya bid'a ne zan tambaye shi wa ya mai da shi bid'a ko me ya mai da shi bid'a in babu nasti babu wani dalili to zan ci gaba da sanya wannan tufafi sai an kawo dalilin da ya sa aka ce da in sanya an gane wani ko na ne albarci da jiki to haka ne malumalin jana ya zan biriya malumalin wanda ake sanyawa a najeriya da irin mutanen burkeniya mutanen burkeniya da 'yan najeriya al'adansu ne sanya malumalin yan najeriya ba misalin yan arewa da kuma yarbawa kwatan yamurai ba ban da su yan arewa nan hausawa sai yarbawa galiban to am shi abin da ya shafi malumalin da malumalin da wanda ya wannan wani da ya kan fannin kaya gagani sun zo da haka bai da shi biri a yana bukatar dalili Allahumma sai dai in ya zama tufafi na wasu nau'i na ashirarai. akwai kaya wanda ga wasu mutanen banza suna sanyawa don ya zama alaman kuma ce bokaye suna yin wani irin tufafi wani irin jallabiya wanda su wanda ya gamsu ya gane boka ne su irin wannan sai mutum ya nisanci yin hakan na yi cewa tufafi na zalika jayi ko kuma tufafi wanda ya shahara yanzu cewa ira yan gayen zamani suna yi kaga a da wato yan gayu a da inda mutum ya cika gayi akwai abin da kira pantalo shi pantalo wando ne mai faɗi haka kamar buje kana tafiya yana kaɗawa duk gashi nan faɗi sosai to shi ne yan gayu ke sawa yanzu za ka ɗan dan gayi ɗan wahala ne wani lokaci kuma sai ya tuya yanzu kuma sai ya matse kan shi yanzu a sa tufafi mai matsewa eh, wanda in za a cire shi ma sai an sa leda ya sha wahala kuma abin da zai baka mamaki sai ga ɗaliban ilimi su ma in za su yi kaya sai ga su ma sun matsi saboda mu'amala yau da gobe ya wuce wasa kana mu'amala da masu yi kai ma sai ka faɗa cikin abu ba sani ba amma jona go ko to irin wannan in an san cewa tufafi ne wanda ya shahara da wasu ashararai suna sanyawa to wajibi ne mutum ya nisance shi an gane wannan ko wakila inna zalika ja'iz aka ce kai wannan fa halal ne ah, aw mandubun fi hadhihi al-azmina aka ce kai ko mandubi ne a wannan zamanin kun gane wannan ko eh wai cewa wannan ya halatta ko wannan mustahabi ne a wa'annan zamunna lil'imma wal qada ga da alƙalai wa wulatul amr da masu jagoranci al'amura me yasa ce haka wato mutane sun kasance a zamanin magabatanmu salafus salih Allah ya musu rahama ana mutunta mutum ne da addinin shi da imanin shi da ɗabi'an shi idan kana da addini kana da imani kana da ɗabi'a ana mutunta ka ba ruwansu da abinda ka sanya a jiki in ka gada ma ka sa gyautu kaɗan ya fashi anan shi na kayan da jikinka za su mutunta ka shi dai suna duba ilimin ka duba irin su abu zar duba irin su abu huraira irin kayan da suke sawa akwai sahabin da za gan shi kayan shi guda ɗaya ne ko kayan shi biyu ne in ya wanke wannan sai ya jira ya bushe sannan ya sa ya fito amma kuma ana ana ana zama a ƙarƙashin su a nemi ilimi ana mutunta su ana kaza ana kaza misali kun gani a wancan lokacin ba a duba tufafinka kafin a mutunta ka to yanzu mun kai wani zamani wanda ba ka da daraja in ba ka da kaya kun ne wani ko in ka sa kaya wanda kayan nan ya zamanto ba mai kyau bane duk akwai faci to za ka zamanto ka da mutunci hatta a wani abokanka an gano nan? to wannan shi ne ya hukunta limamai idan suna so a mutunta su alƙalai in suna so a mutunta su su sanya manya-manyan kaya ana jingina wannan magana zuwa ga abu hanifa rage so abu hanifa shi yake cewa azimu ama'imakum wa a akmamakum wato ku jira wa ainihin ku yi rawani manya manya sannan ku buɗe hannun riga wai saboda kada wulakanta ilimi don wani ya ganka da faci ya ganka da wani irin riga gashi nan tagajan tagajan hatta wanka ba zai jira mashi shi ba an fahimci wani aiki amma in ya ganka masha Allah ka yi shiga mai kyau ka yi shiga mai kyau masha Allah da yanayi mai kyau zai mutunta ka a nan kuma zai mutunta fatawanka ka duba wani wawanci na irin yan boko da abin da ya kama da manyan mutane din nan pig milik wanda ake siyarwa a nan dari da ashirin in ka kai musu da mota mai tsada ka yi fashin mota mai tsada ka sha malamalin sai zama dari uku uku to wannan kayan da ka sa ya mai da pig milik ya kuwa 300 kuma zai siya ka buɗe shago shagon nan ka inganta shi ka ka gyara shagon ka yi ka dinga ko ka sa irin komai da komai kula wanda ake siyarwa ɗari biyar za ka sai da dubu biyar wala zai biya shi kuma a tunanin shi wannan hular na musamman ina ba san gane wannan to shi yasa za ka wani wala akwai wanda na gani takalma ne wanda muke zuwa sayan takalma a gare shi a nan central market sai ya bude a ya bude a plaza in muka zo muna neman shi ba a ganin shi ashe kawai ya nan ya bar yaron shi ne nan ya bude shi a plaza to wallahi takalman da yake siyar mana dubu ɗaya da wani abu kaza kaza wallahi a wancan wajen sai siyar dubu biyar dubu kaza yake ba ƙarfi ba yake samu ba saboda shi wancan wawan tun da an ware shi an ware mai waje daban nashi to ko nawa kasa ne zai biya a kasana ba ta gano wannan to an gano su haka za ka ga wani zai ga ya sa ya sha shadda ya sai mota mai tsada ce to ai saboda yana shiga cikin manya ne kada a daina shi ka duba wani magana wato tufafi shine mutuncinka ba a duba komai gare ka sai kayan da ka sa sai motar da ka shiga akwai malamin da wallahi malami ne ba in ya taso daga sokoto ya zo kaduna in za shi duk ziyarar da zai kawo sai a motar wani babban mutum ke saboda kare mutunci kada al'amarin ayayi nisa motar shi na fa an baka motar kai matan da za ka kai mai mai mutunci ne amma wai mutunci bai zama sai kaira zai kara mutunci akan shi to yanzu an yi zamani wanda mutane suna duba zahirin abu ne an gane wannan ko to wannan duba zahirin abin da mutane ke yi shi sanya sai Abu Hanifa ya bada shawara ga limamai da alƙalai dan kada rena su in ba ka ban kana shari'a zaka iya yin shari'a wani ya so ne ki bai da ba Eh, ya ga ka dan firis ba ka da kiba amma ka sha malin malin sai kai mutunci wannan fatawa shi za ka gani mamai ana kaga ana sa malin ana sa rawani ana sa kaza duk fatawa ne na abu halifa da alkyabba saboda a firgita shi wancan dan ya mutunta maganar za faɗa eh قلت والصواب انه يندم للرجل تصفير الثياب الى ليس yace abin da yake daidai lalle an so ga namiji ya taƙaita tufafi ya gajarta tufafi zuwa rabin ƙauri mustahabi ne wannan zuwa ga rabin ƙauri amma yana halatta zuwa ga idan sawu wannan halal ne idan tufafinka ya kai idan sawu ba yabo ba fallasa ba lada ba zunubi وما abin da ya karu in ya yi nufin takama da wannan karawan har yana jan ƙasa to haramun ne shi wa illa kure in ba haka ba makaruhi ne shi an gane wannan shi ne abin da sheki ya faɗa in ba haka ba makaruhi ne in bai yi nufin girman kai ba izil mahmud mina asiyaf na qawatu sau domin abin yabo daga tufafi shine tsafta na tufafin da tsarkinsa da kuma wato akaituwa wajen jinsinsa. sa wa kaunu lokacin mislihi da kasancewan tufafi ne na irinsa gaira muksidin lil gaira ba wai tufafi bai kayar da ainihin muru'a ba bai kayar da mutunci irinsa ba kada dan akwai kayan da in wani ya sa bai da matsala in kai ka sa zai zama ma da mutunci kama a ga limamin sa tambello da kwat limamin sa tambello ya sa kwat ya sa hat yanzu ya ce zai yi hudu ba ya sha zanzaro wallahi wani zai ce wallahi ba zai bi shi ba yace wallahi bai yahudi ne amma shi amma shi ba a lokacin shi ma ga ga kot din a jikin shi ga jin din yayi zanzaro amma shi bai dai mai zanzaro mai kot ba saka akwai kayan da in kai kasa in wani yasa bai yi laifi in kai limami kasa ka yi laifi A gani? dole ne shi mutumin da yake limami wato ma'ana zai zama to a takure a cikin al'amura na'am mimma la yu'addi ila shuhra yawa kuma kada ya to daga cikin libasun shuhura an gane wato in zaka sa tufafi na kare mutunci kada ka sa libasun shuhura a cikin bangarori guda biyu me libasun shuhura yanzu dukan mu nan wajen gaba daya ga irin shigar da muke yi sai wani ya zo ya wani irin shiga daban na wata kasa wanda hankali zai yi ta komawa zuwa gare shi ko da tufafin ya halatta an hana shi ba a so ya zama kullum kai za a yi ta kallo an gane ya sa kaya wanda yake munan mu ba san da kayan ba kowa sai ya wai ga ya kalli shi to annabi ya ce duk wanda yayi wannan to za zai zama ya sanya tufafi ne na wutar jahannama libasu shugura kun gane kun ga misali kamar kasashen turai yanzu limami dan ya sanya coat ya sanya coat da dan karamin hulan nan bai da matsala amma a Najeriya a ga limami da coat to wallahi wani zai ce mishan ne fadda musulmi an gani to wallahi ko ya yi fatawa ba za a saurare shi ba an gani in ya sai sokoto a ce kahiri na wallahi za a ce kahiri na ina ba san gane wannan billahi da za a kafin kuma wallahi ba za a bi sallah ba kaga irin wannan idan mutum ka shiga cikin jama'a sai ka duba wani irin kaya suke sawa sai ka yi shiga irin nasu in ba haramun ba ne domin kada ka zama daban da wato musulunci bai zan ka zama daban cikin mutane ka je garin da mutane ba su damu da ba su sa rawani duk gaba ɗaya ba a garin mai rawani sai hula kawai ka sa hula a ka in ba ka ba kawai za a ci a mai rawanin nan an su shi kaɗai ne kawai in za a mutu mutunta ka kawai mai rawani za a ci ma to kaga wannan bai dace ba wa kan zama shar'u zaini hakika shari'a ya zargi wannan tufafi mai jan ƙasa ko tufafi wanda ya wuce idan zawu da kuma libasu shuhura ko da asalin tufafin mai kyau ne eh, in ba takama shi a nashi fahimta to an karhanta da su malamai sun kasa kashi wajen uku ne oh. akwai inda yake a cewa wannan a can hadisin da ke cewa abin nan izratul mumin izratul mumin ila nisfi sak wato gyautar mumini zuwa rabin kauri ne in kai mumini ne to gyautar kai zama zuwa rabin kauri sai ce wala ba'as aula juna fi ma baina huwa bainar bainal ka'bayn babu laifi ga abin da ke tsakanin idan da abin da ke tsakanin kauri zuwa idan sawu babu laifi kaga wannan sai zama asalin wanda yake mustahabi shine wani mai in ko ya kai abin ba a idan sawu ya zama ya zama halal sai ce wa ma kana asfala min al-ka'bayn min al-izar fa dinnar abin da ya kasance kasa da idan sawu na gyauto yana cikin wuta kaga wannan menene haramun ko da abin da yake idan sawu kasa da idan sawu to yana cikin wuta to sai kuma na hudu wa man jarra izarahu badaran lam yanzur Allah ilayhi yawm al-qiyamah duk wanda ya ja gyautan shi da takama da girman kai Allah baya mishi kallon rahama gobe kiyama kaga akwai inda yake zama mustahabi akwai inda yake zama halal akwai inda yake zama haram akwai inda yake zama ashaddu tahriman an gane kaga idan mutum bai yi takama ba fafin nan kaga ya fi karfin a ce makaruhi idan kuma ya yi takama lam yanzu lillahi ilayhi yawm al-qiyamah Allah ba zai kallo zuwa gare shi ba kallo na rahama gobe kiyama a gani ashe abin da ya furin jaye a in mutum in mutum yayi takama haramun an ga in mutum bai yi takama ba haramun in yayi takama kuma ashaddu tahriman eh shine ba wai makaruhi ba Wani kaba'ira ne mana an ce fa bin nar ai da ma kaba'ira duk abin da aka yi alƙawarin wuta a gare shi kaba'ira ne ko ta cewa wani suna da tsacewa sai shi ne abin da aka sani ana magana ne akan abin da shi ne abin da ake sawa a zamanin manzala kafin ka game wando guda ɗaya ga masu gyautu dubbai shi ne kayan sawa a wancan lokaci kamar yadda yanzu in an ce wando a nan wajen saboda wando muke yawan sawa eh mu yanzu wando muke sawa ba gyautu in an gama mutum da gyautu ba ya zama libansa shora a ga limami yanzu ya shigo yace a gyara sau mukalli da gyautu za mu ce eh, na na irbo a mutanen afghanistan ma sojojin su ma za ka soja da silifar da bindiga da kyautu a kan gudu ya daura suka daura shi bai kwancewa daga namiji ne ya daura ya daura zani yadda mu a wani wajen mutunci take daurawa eh. ya halitta ba kayan ka ne shi kuma wancan ba hawa ba ne da shi ne duk da haka ɗin da yi yanayin su mutane don za a abu ɗaya wani lokaci ba sai mutum ya yanzu cewa ma daban-daban ne a ce ce kan kwakwalwar shi eh za ka yi a hada yawa bai da kyau mai kyau za ce mai kyau dubu shida ne eh. akwai islamiyya ma akwai islamiyya ka zo ka gyara islamiyyar da kyau ka sa ac wannan ac da kome da komai eh, kuma malamin da ke wa a tudun wadanan zai zo yana nan taimaka yana part-time a nan su ne dai malaman sai ga kuma nan dubu daya da gyara ke biya nan dubu goma har roshi ake da gudu an ɗauka wani karatu ne na musamman ke can wajen su <laughs> wani gada ma zai ce shi yana ɗauka ne tam tam in zuwa zai ce daga lokaci kaza duk wanda ya zo ba za ka ɗaukar shi kuma haka za a yi ta roƙo dan Allah ka yi hakuri na na wai wai kaza misali hmm.

a kan baka sani ba kawai duk wanda ka samu kawai mutumin kirki ne duk wanda ka samu kawai ahlus sunna ne ka bi shi kawai sai ta bayyana Shi ne asalu fil muslimina salamatul qalbi wal mutaqi asali ga musulmi kawai aqidan su mai kyau ne manufar su mai kyau ne in ka zo masallaci kawai ana jami'i kawai fada kai jami'i abin ka sai dai ka tabbatar da ka san aqidan shi baka sani ba ka wahala wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minin duk mutumin da ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ba ka huta ba ba magana wai kai mai aqidan ka kai da kashi assalamu alaikum a aqidan ka ba wannan ba magana wannan ina zabi sallah ban san aqidan shi ba aqidan shi ne ahlus sunna yau a lokacin da ta bayyana ya zama dan shi ne shi ko dan kaza sai sai ka dauki mataki a lokacin falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwu lillah tabarra min eh amma kafin ya bayyana dan uwan kare kawai a tafi tare mun so da mutane kamar guda hudu ni na san cewa da shi ne ba jan sallah kurin za mu ja jam'in mu domin wake tun tun da cikin rawun da ake eh, in ka zan zubi ke kawai duka duka za ka bi shi ba kuma da za ka yi musu shawara ba dan kala kato za mu ja za mu jam'i suna yin nasu mana na maje eh babu laifi da ka zan san zindiki insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk